Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yau talata goma sha biyu ga watan hudu na shekarar dubu biyu da goma sha shida Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. Mayakan Boko Haram da ke Najeriya na daɗa amfani da yara ƙanana wajen kai har-haren ƙunar baƙin wake a cewar wani rahoto. kenya na shirin ta sakeyar wani rukunin 'yan kasar taiwan zuwa china sannan masu gabatar da kara a kasar belgium sun faɗi yau talata cewa sun tuhumi ƙarin mutane biyu game da harin da aka kai watan jiya a brussels allah ya kyauta A shirin namu na yanzu za ku ji cewa ma'aikatar lafiyar Najeriya za ta kafa wani kwamiti wanda zai taimaka wa yara masu matsalar kuranta. Bayan haka za ku ji rahoto akan wasu 'yan fashi da makami da rundunar 'yan sanda ta kama a jihar Nasarawa. Muna kuma ɗauke da rahoto akan naɗin ministocin da aka yi a jamhuriyar Nijar. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Halima Jimarau ta shirya za ta kuma kawo. Amma yanzu ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Mayakan Boko Haram da ke Najeriya na daɗa amfani da yara ƙanana wajen kai hare-haren ƙunar baƙin wake a cewar rahoton asusun yara na Majalisar Ɗinkin Duniya. Wani rahoton da aka fitar yau Alhamis na bayyana cewa yara wajen 44 sun kaddamar da ƙunar baƙin wake a madadin Boko Haram a shekara ta 2015, wanda wannan adadin ya ninka na shekarar da ta gabata har sau goma. kungiyar ta'addanci ta yi ta tura yara ƙanana waɗanda wani sa'in ma ba su sanin suna ɗauke da bama-baman zuwa cunkusassun kasuwanni da masallatai inda da ƙyar akan ɗauke su a matsayin wata barazana tsararriyar dabarar amfani da yara waɗanda mai yiwuwa ma tilasta su ake yi su ɗau bama-baman ya haddasa tsoro da shakkun da kan yi illa ga makomar 'yan mata waɗanda suka jure mafaɗi da ƙuntatawar boko haram a arewa maso gabashin najeriya a cewar hukumar ta unicef cikin shekaru biyu da suka gabata ƙasar kamar kawai ta ba da rahoton hare-haren ƙunar baƙin wake har 21 da yara ƙanana suka kai najeriya 17 ƙasar chad kuma biyu an gabatar da rahoton ne a zagayowar ranar tunawa da sace 'yan mata 276 da boko haram suka yi daga garin chibok na arewacin najeriya waɗanda daga cikinsu har yanzu ba a san 209 inda suke ba kenya na shirin ta sake ya wani rukunin 'yan ƙasar taiwan zuwa china bayan wani al'amari makamancin wannan ya sa taiwan zargin china da sace mutanen shugaban sashen yammacin asiya da afirka a ma'aikatar harkokin wajen taiwan antonio chan ya ce an zuba 'yan ƙasar wajen 37 cikin wani jirgin kasar china don jigilarsu daga nairobi babban birnin ƙasar ta kenya zuwa china Mr. Chan ya ce bayan da sha biyar daga cikinsu suka ƙi barin ofishin 'yan sandan zuwa filin jirgin sama sai 'yan sandan Kenya suka harba barkonan tsohuwa cikin ɗakin suka kuma rushe bangon suka kora su waje. 'Yan ƙasar Taiwan 37 da za a ta sakiyarsu yau talata da sauran mutane takwas da aka kora tun a baya. An kama su ne a shekarar 2014 da laifin kutsen yanar intanet wato kotun Kenya ta yi watsi da zarge-zargen. amma ta bai wa mutanen kwanaki 21 su bar kasar. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. haka masu gabatar da kara a kasar belgium sun faɗi yau talata cewa sun tuhumi ƙarin mutane biyu game da harin da aka kai watan jiya a brussels wanda ya sanadin mutuwar mutane 32 wani bayanin da ya fito daga ofishin babban mai gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya ya bayyana mutanen da ake tuhuma da suna ismail f da ibrahim f da cewa suna da hannu a hayar gidan da mai yiwuwa ma ɗaya daga cikin maharan ya yi amfani da shi a matsayin mabuya hare-haren sun hada da wasu tagwayen hare-hare da aka kai a filin jirgin saman brussels da wani harin bom ɗin kuma a wata tashar jirgin ƙasa da ke brussels 'yan sanda sun kama mutane shida ciki har da muhammad abrini wanda aka ganshi ganga da 'yan kunar bakin waken biyu a bidiyon kamarar filin jirgin saman ana kuma wato ana kuma alakanta a birni da hare-haren da aka kai birnin paris a watan nuwamba wanda ya sanadin mutuwar mutane 130 masu gabatar da karar sun ce dama maharan na brussels na shirin sake kai hari kan faransa ne to amma sai suka yanke shawarar kai hari maza-maza a brussels bayan da aka kama jagoran harin na birnin paris salih abdulsalam Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta faɗi yau Talata cewa akalla mutane 21 sun mutu a jamhuriyar demokradiyyar Congo sanadiyar zazzabin cizon sauro wanda ke da nasaba da bullar cuta a ƙasa Angola mai makwabtaka da ita. Hukumar ta WHO ta ce zuwa ranar 22 ga watan Maris akwai masu dauke da cuta akalla 151 a jamhuriyar ta demokradiyyar Congo. Ta yi gargadin cewa ganin yadda mutane da dama ke zirga-zirga tsakanin ƙasashen biyu kuma yawancinsu sun shiga haɗarin kamuwa da cutar da kuma yaɗuwar nau'in sauran da ke baza cutar shawara akwai kasada sosai ta yiwuwar cutar ta bazu da yawa. Cutar ta fara bulla ne a watan Disamba a Luwanda, babban birnin kasa Angola, kuma tuni ta bazu zuwa sauran wasu lardunan kasar inda aka samu mutane sama da dubu da 1,100 masu dauke da cutar. Mutane da 168 kuma sun mutu a ƙasar ta Angola. sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai jaddada alfanun yarjejeniyar cinikayya daki biyu wadda gwamnatin obama ke yadawa yayin jawabin da zai yi yau talata ga jami'an gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansa a birnin los angeles ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce kerry zai yi jawabi kan fa'idar yarjejeniyar cinikayyar yankin pacific ga tsaron ƙasa wadda wata mashahuriyar yarjejeniyar cinikayya ce ta ƙasashe 12 na yankin na pacific da kuma yarjejeniyar cinikayya ta saka jari ta yankin atlantic wadda wata yarjejeniya ce da amurka da kungiyar tarayyar turai ke nazarinta yarjejeniyar yankin pacific ta wuce batun kirkiro hanyoyin bunƙasa tattalin arziki a cewar keri a yayin wani jawabinsa a watan agusta a singapore ƙasar amurka da sauran ƙasashe 11 da suke cikin kungiyar ta tpp suke samar da kashi 40 cikin 100 na adadin dukiyar duniya. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ma'aikatar lafiya ta najeriya ta ce za ta kafa wani kwamiti wanda zai duba bukatun yara masu kalubalen kuranta don gano yadda gwamnati za ta tallafa masu da duk abin da ya dace ga nasiru adamu el hikaya da ƙara bayani why are we using the word disability that's my first question i thought we were gaskiya ina ganin ba daidai ne a rika ambatar kurame da mutane masu na kasar ji ba don ya nuna tamkar ba za a iya samun musu magani ba ni ina gani ya fi dacewa rika kiransu mutane masu kalubalen rashin ji ministan lafiya na najeriya farfesa isaac adewale yake magana a wani kwarya kwaryan taro da wasu yara kurame a ofishinsa karkashin wata kungiya daga kano da ke aikin tallafa wa additional recommendations to the top management group in the ministry. Ministan ya buƙaci jami'an ƙungiyar su rubuta duk bukatun irin waɗannan yara don zai kafa wani kwamiti a ma'aikatar lafiyar da zai rika duba lamuran kuramen don tallafa musu. <laughs> Ɗaya daga kuramen kenan Adamu Ibrahim da ke amsar magani inda take mahaifiyarsa Hajiya Aisha da ta rauko shi ta ba da labarin kalubalen. Yana fuskantar matsalar gaba ɗaya baya ji sannan kuma baya magana. Mun shiga mun kafa kungiya har muka samu dokta aka je Katsina aka auna musu kunnan. To a yanzu da ake ciki doktan ya ce idan musu aka yi musu wani aikin na cochlear implant aka dasa musu dodon kunne za su iya ji kuma za a koya musu magana. Ibrahim Garba shi ne shugaban kungiyar tallafawa kuramen. Kamar da jihar Kano suka kawo ɗauki suka yi training din yaran a gano wanda suke bukatar irin wannan aiki su ma yanzu federal government mun kawo musu wannan bukata sun amince wanda kai ma dan jarida da ka zo ka je da minista ce mai sauri mu rubuto masa yawan adadin yaran da suke bukatar irin wannan aikin da za su taimakawa a matsayin federal government su ma su kara taimako akan wanda jihar Kano ta yi. Yara 146 gwamnati ta taimaka musu wanda an faro tun lokacin mai girma Dr. Rabi Musa Kwanko sai taimaka mutane 73 Abdullahi Umar Gandu jama daga hawansa yanzu shi ma ya taimaka wa yara 73 suka je a screen inda ake ce mishi audiology test domin a gano cewa kuraman na hakika ne ko za a iya warkar da su. An za ka mutum 146 sun je an gano 72 za a iya warkar da su 24 ma ba kurame bane kawai za a sa musu abin da wani dan na'ura da zai taimaka musu su ringa ji kuma su iya magana cikin ƙanƙanin lokaci kuramen da ya cewar dr suleiman abdu da ke kula da larurarsu za su iya samun warkewa amma aikin zai kusan naira miliyan shida ga kowane kurma kudin cochlear implant daya zai kai 6 miliyan yanzu fa akwai likitoci da yaya zai samu amfani na training akan wannan akwai nurse da yawa zai samu amfani akwai kowa zai samu amfani da parent da komai zai samu amfani and in ana gan wani aiki ana yi a Najeriya ko ina ana yi irin wannan aiki a waje za su shigo za su zo su taimaka an ba mu yi komai ba ya za mu samu waye zai taimaka ministan lafiyar dai farfesa adewale ya ba da tabbacin yi wa duk yara rigakafin sankarau da yawanci shi ke haddasa kurumta nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Nasarawa inda rundunar 'yan sandan jihar ta ce ta yi nasarar cafke wasu 'yan fashi da makami da ke kan hanya wanda kuma suke hana matafiya sukuni a hanyoyin garin lafiya zuwa awe da kuma a tsakanin jihar Nasarawa da Plateau. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani. Kwamishinan 'yan sandan jihar Nasarawa Lawal Shehu ya shaida mun cewa sun yi nasarar kama 'yan fashin ne bayan wani farmaki da 'yan sandan suka kai musu a sansanoninsu. Gaskiya da Allah muka samu labari da suke boyewa wata musu farmaki aka kama mutane guda biyu da bindigogi guda uku da laboshi da da bakwai da kayan sojoji da waya waya guda shidda da babura da tumatur talatin da shanu ɗari da shida to bayan wannan kuma akwai wasu ɓarayin masu ma da ke damun a kwanga zuwa jos da su ma labar musa a kansu sun ta wasu ramaki an samu mutum hudu kuma duk sun ansa lafiyar su mm. kuma mun samu kayayyaki wajen su da sun ka sun ka nawa da yawa kuma kari ma da buga akwai wasu wanda ake cewa one chance wanda su suna da wajen mararraba zuwa abuja za su zo da mota kamar tasi haka da mutane gaba hudu ko biyar a ciki za su ba kawai wurin da ya rage to da ka shiga za su ture ka su kwace ma kuɗi da kwace ma waya da kuma abubuwan da ka je da su a cikin mota to su ma Allah ya ba mu sa'a mun kama mutum shida a cikin su da mace guda ɗaya da kuma kuɗin suka sa hannu wani bawan Allah da wadda da tabbatar da cewa duk wannan wuraren da mun sa matakan tsaro. to duk da yake kayi bayanin cewa waɗannan barayi ne ko suna da nasaba da ta'addanci da ake samu na kone-kone da kashe-kashen jama'a musamman a waɗansu ƙauyuka. eh to wannan dai ba mu tabbatar ba har yanzu domin gyara cikin bincike wanda da muka samu a wajen hanya wai muna tabbatar muna da tabbatin cewa lalle har shanu ma suna sata banda tare hanya da suke wani kira za ka yi wa jama'a domin su sa ido musamman su taimaka muku kuma da bayanai wajen bankaɗo waɗannan ɓata gari a kowane lokaci muna kira ga jama'a da cewa lalle su cewa harkar tsaro ta kowa ce ba ta ɗan sanda wani ce ko ɗan sandan kansu ne kuma alhamdulillahi mutane wanda suke gari sun fi bata gari yawa daga kowane lokaci ba a shirye muke su ba mu labari ko kuma za mu dauki labarin nan ya amfani da shi a kokari a tukkuku wa'annan bata gari muna ba su tabbatin cewa duk wanda ya kawo da labari insha Allahu ba za mu faɗa ma wani ba cewa shi ne ya kawo labari ba. Wace hanya ce mafi sauki da za a iya samun 'yan sanda? Eh, mafi sauki ne ba mun ba da nambar wayoyi kamar haka akwai sufuri takwas ɗaya biyu zero kuma akwai sihili takwas sihili uku uku biyar shida sihili tara sihili uku akwai wata kuma wannan sihili takwas ɗaya biyu shida tara biyu takwas sihili da zama da samu dare. Kwamishinan 'yan sandan jihar Nasarawa kenan Lawal Shehu ke bayani kan nasarar cafke 'yan fashi da barayin shanu a wasu sassan jihar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. Gargaɗi mai gina la ramin mugunta. Gargaɗi mai gina la ramin mugunta. Ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na la ramin mugunta. A gaida Zainab Babaji. A jamhuriyar Nijar kuma sama da mako guda bayan da rantsar da shugaba Isuhu Muhammadu don soma wani sabon wa'adin mulki karo na biyu, shugaban ya kafa sabuwar gwamnatinsa sai dai tuni 'yan kasar suka fara korafi akan adadin ministocin da sabuwar gwamnatin ta kunsa. Ga Sulaiman Barma da rahoto. sabuwar gwamnatin ta kunshi ministoci akalla 38 daga jam'iyyar pnds tarayya da kawayenta sabanin wace ta shuɗe mai mambobi 36 haka kuma gwamnatin ta renaissance day ta kunshi wasu daga cikin tsofaffin ministocin gwamnatin da ta gabata kamar su bazum muhammad da aka ba mukamin ministan cikin gida ko aisha tubulama da ke ɗaya daga cikin mata shida da ke kunshe a wannan gwamnati za ta jagoranci ma'aikatar fasali ta ƙasa yayin da hasumi masa'udu ya ɗare kujerar ministan tsaron ƙasa ko yahuza sadisu da aka canza wa mukami daga ministan sadarwa zuwa ministan gidan waya albade abuba na mpr jamhuriya na daga cikin sabbin ministocin wannan gwamnati inda zai jagoranci ma'aikatar bunƙasa noma da kiwo sai tsohon gwamnan jihar zandar kalla tari da zai kula da fannin kiwon lafiyar al'umma ibrahim yakuba wanda zai ja ragamar ma'aikatar harkokin wajen kasar nijar na daga cikin matasa uku da ke cikin sabuwar gwamnatin tuni dai 'yan kasar suka fara bayyana matsayinsu gane da gwamnatin ta renaissance 2 abdu alhaji idi wani jami'in fafutukar kare demokradiyya ne a nijar kash mu mun yi tsammanin wannan rabon ba za a yi shi ba a gama mu mun yi tsammanin minista sun yawa 20 minista 38 sun yi yawa a waga ƙasa wadda talauci ya yi yawa wasu kokowa ma suke abincin da za su kokowa suke da magani kenan 'yan ƙasa ya kamata a ce ana shuraren kukansu kukansu ko ba da alaƙa sam da yawan ministoro. ba ganin watakila matsaloli suka yi yawa ayyuka ke da yawa saboda haka akwai bukatar ministoci masu yawa. Shi dai ni abin da na sani ministori da yawa da wuya ma ai wani abin sirri in kana so ka samu aiki cikakke to ka yi ministori kaɗan. In ka yi su haka kamar wanda suke nan to ba a da wuya a samu riba aikin da su. Da yake jagorantar zaman majalisar ministocin na farko da ya gudana a yau da hantsi shugaban kasa Isu Muhammadu ya ja kunnuwan ministoci ta hanyar wani jawabi kamar yadda ministan kiwon lafiyar al'umma Kalla Mutari ya yi min karin bayani jim kaɗan bayan fitowarsu daga zauren taron. Abin da ya ce muna takaice shine daga yau kowa ya bar farcin shi ƙauye shi aikin ƙasa. Farcin mu duka ƙasan mu ce. Shi ne zama aiki shina so a shekara 2021 ya tabbata mana ya ce in Allah ya kai mu ranar shina sabka definitin ma shina sabka daga aiki yana son mu bar tarihi bayan mu yana son ya ga komi na kasan nan ya haɓa mu yana son ya ga kasan nan tana zaune cikin lahiya kanan kan jama'an mu na haɗe ga irin fatan da president ya gaya mana ya ce mana kuma zaman mu amanan mu bisa ga wannan zancen wasu na ganin kamar eh, minista 38 eh, kamar kun yawa to tunda ba ni kai su ba shine kai kuma wanda ya ga yawa ba shi kai ba shine an ka ba rukon kasa shine ya ga abin da ke mai an ka ce mai mai mai daki shi ya san inda yake mai ruwa kenan duk wani abin mutum ya ga gwaninta ce zai a nasu bangare 'yan adawa da ke ci gaba da watsi da sakamakon zaɓuɓɓukan watannin fabrairu da maris ɗin da suka shige ba ce komai ba a hukunce dangane da sabuwar gwamnatin da shugaba isuhu ya kafa kwanaki kalilan bayan wani shirin kafa gwamnatin haɗin kan 'yan ƙasa ya wargaje sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger yanzu kuma ga wakiliyar sashen hausa tamar abari da ra'ayoyin wasu 'yan niger game da naɗin ministocin da aka yi to sunana alhaji abdulkarim zan to mu ra'ayinmu yanzu abin da za mu ce shi abin da kai baka isa ka yi ba ko ka hana allah ya riga ya ɗora su wannan mutane muna musu addu'a kuma muna fata Allah ubangiji ya sa kowanne Allah ya rika mushi aikin da aka dora mi akan shi Allah hudu kowa kunya akan wani abu. Ahmad Rufai Abubakar magabatan wannan jamhuriya ta bakwai ba su yi ba tunanin da yanayin yadda kasar mu take ciki. Alhali muna ji a wata ƙasa mun surori 20 libel wasu 18 wasu 20 mu a nan muka sa 38 ga tuwa sun karu ga ƙasan nan tamu babu biyan ma'aikata wasu suna da wata biyu suna da wata uku ba a biya su ba to aka zo aka ƙara wannan ministrori su kuma ministrori ba su taɓa barin arere ba ko su ko dubutetuwa alhali su suke ɗauka manyan kuɗi wani jika sittin ne ake shi wani menene ya kamata su yi nazarin wannan su sassabto a dinga samun ƙasan nan tamu ta ci gaba tunda ƙasar nan tamu a yanzu tana cikin mawuyacin hali tana buƙatar abubuwa da yawa wannan abu na ministrori mun ji daɗin shi mun ji daɗi sosai musamman ma da aka sa 'yan uwanmu mata daga ciki su kuma 'yan uwanmu mata ya kamata su dubi mata da idan rahama wannan nauyi ne rataye a kansu na 'ya'ya mata saboda ciwon mace na 'ya mace ne ita mace ita san ciwon 'ya mace su kuma dukkan wanda aka riga aka ba ma wannan mukamin su dubi Allah su dubi annabi su tsaya su mama aiki tsakani da Allah su hudda kasanmu daga cikin kangin wannan da take ciki. Tamar Abari sashen Hausa na muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Nijar. a gaida tamar abari da sulaiman barma har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc agogon mu a nan yana cewa karfe 11 da minti 20 yanzu kuma ga shirinmu na gaba Masu sauraron mu da wannan maraicen talata Assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. Yau hilin na tare da wata gwarzuwa wadda ta yi hice a duniyar manoman Najeriya. Tana ɗaya daga cikin mata manoma da suka lashe kyautar gwarzuwar noma a wata gasar ƙungiyar Oxfam, ƙungiya mai yaƙi da talauci da kuma rashin adalci a duniya. Wannan karramawa na ɗaya daga cikin dalilan da suka sa baƙuwar tamu ta kawo ziyara na Amurka, kuma na tabbata dukanku yanzu haka kun matsu ku ji shin wace ce wannan gwarzuwar. Sunana Monica Joshua mai gari, Kaduna State, zangon Katar Local Government, Madakiya District. Ni kuma ya ce, na noma waken soya, dawa da masara, na mm. kuma kiwon kaji. wannan zuwa da kike na Amerika yana da alaka da noman da kike ko kuma kawai kin zo ne yawo? Yana da babban alaka akwai wata kungiya Oxfam tana Abuja tana kokari ta taimaka ma manoma kankana na manoma tun ba na mata ba su kwai da su yadda za a yi noman zamani yadda za a samu ingantaccen iri da abubuwa masu kyau da za su taimake manoma sai da suka kawo suna da gasa cewa suna so su gani manoman da suna nan a kasan Najeriya sai suka kawo fom sai na shiga cikin gasan sai ga Allah ya taimaka. Mu biyu ne mata daga district namu amma sai ni Allah ya taimaka ni na ci gaba. Mm -hmm. Sai suka zabe ni ni ce Female Food Hero 2014. kina Kaduna kuma wannan kungiya tana Abuja. Ya eh. kika kika samu labarin wannan gasa ya kuka kuka haɗu da wannan kungiya? Muna kungiya domin gwamnati ta ce mu haɗa hannu mu fomin cooperative. To a cooperative ɗin nan ne sai akwai wata babban kungiya ana kira Abenago Youth Foundation. Wato wannan foundation tana ƙoƙari ta taimaka ma manoma, tana faɗa musu sai sun ji labari a kan wannan gasan sai suka kawo mana fom ɗin sai ni kuma na karba mata da yawa sun kisa ansa sai ni na da wata mu biyu kawai muka karba muka cika to nan kungiyan da suna madakiya sukan duba waye mai kwazo da na cika fom suna duba ayyuka suna kai ma yan abujan report da suna kai masu report sai sun gani a can abujan an gan abubuwan da nake yi suna da kyau domin koyarwar da ake yi mana sai su ce ki sa masara gab eh, ga biyu ki yi wannan ki yi wannan haka ni kuma na amfani da shi kuma abin da ya taimaka ba na yawan siyan taki taki na kajin nan shine ina amfani da shi saboda haka gwamnati ba sa ba mu taki to takin nan na gargajiya na kaji shine ina amfani da shi duka mata wurin sai su zo su gani suna ta mamaki yaya gona na ya fi amfani ga kina mace kuma kina noma kun san wahala yanzu na mata ne in mace tana so ta ji dadin gidanta kuma ta lura da yaranta sosai dole ta je noma ba za ta tsaya ta dogara ga mijinta kawai ba ta zauna a gida sai mijin ya kawo wani lokacin mijin ya yi tafiya tana cikin matsala sosai yana da kyau mace ko da kina aikin gwamnati ne kar ki rabu da noma kamar ni ina koyarwa ni ina ticin amma na gani arziki na kasa maimako kuɗin nan ki je kina siya ki ɗiba a gida kawai in kin cikin rage ke ma ki sayar abin da zan faɗa ma mata kenan su fito ni damuwa na ma ga matan kulle ba basu su fita suna cikin wahala ya kamata a basu su fita su je gona yadda za su taimake mazansu ga su da yaya su taimaka ma mazan a kan ciyar da gidan domin akwai cututtuka saboda rashin cin abinci. Malama Monika tun yaushe kika fara noma? Ni na kon biyu a rayuwata. Na fara noma tun 84. A lokacin an ɗauke mu aiki ba isasshen abinci, kuma kuɗin da ake biyan mu a lokacin 200 naira. To, 200 naira zai yi mana meye sai mun ce to bari mu je noma. Na ba mai gida na shaura muka nema gonaki mun fara noma. dalilin kenan da ya sa na samu interest na yin noma din domin na gani a lokacin mun yi noma mun zuba za mu nema na siyan kayan miya kawai na dade da noma. Idan Allah kai mu rana ta yau, za mu ci gaba da wannan tattaunawa da Mrs. Monica Joshua mai gari. A wannan lokaci za ku ji irin wahalhalun da mata manoma ke fuskanta wajen samun hilayen noma. Yanzu a madadin bakuwar tamu wato Mrs. Monica Joshua mai gari da wadda ta hada mana sauti June Leathers Gresham ni ce taku Halima Jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya. A gaida Halima Jimarau, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. za mu fara da sakon mansur almu gumel ne kace salam muryan amurka ku bani dama na yi kira ga fadar shugaban najeriya da kuma bangaren 'yan majalisu ganin yadda suke yawo da hankalin 'yan najeriya dangane da kasafin kuɗi ya kamata su fito fili su warware matsalar da ke tsakaninsu domin al'ummar ƙasa sun sa ido suna so su ga gwamnati ta fara gudanar da aikin ci gaban ƙasa sai wacce ta fito daga mai nasara nasara huntuwa kake cewa hakika ziyarar da shugaba muhammadu buhari ya kai kasar china wata babban nasara ce ga al'ummar najeriya musamman ganin yadda tattalin arzikin najeriya ke tangal-tangal fatanmu a nan allah ya sa ta haifarwa najeriya ɗa ido ziyarar da shugaban najeriya muhammadu buhari ya kai kasar china ya kai ne domin bunƙasa harkokin noma da ma'adanai allah ya sa wannan ziyara ta zama alheri ga al'ummar kasarmu najeriya sako daga sani mai langilangi da ango da makaranta ya wuri to madalla kafin mu karkara shirin namu ga takaitattun labaran duniya a takaice mayakan Boko Haram da ke Najeriya na dada amfani da yara ƙanana wajen kai hare-haren kunar bakin wake a cewar wani rahoton asusun yara na duniya. kenya na shirin ta sakeyar wani rukunin 'yan kasar taiwan zuwa china bayan wani al'amari makamancin wannan ya sa taiwan zargin china da sace mutanen sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai jaddada alfanun yarjejeniyar cinikayya daki biyu wadda gwamnatin obama ke yadawa yayin jawabin da zai yi yau talata ga jami'an gwamnati da na kungiyoyi masu zaman kansu a birnin los angeles Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta faɗi yau talata cewa mutane akalla 21 sun mutu a jamhuriyar demokaradiyyar Congo sanadiyar zazzabin cizon sauro. Masu saurare a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Shugaba Muhammadu Buharin Najeriya yanzu haka ya kai ziyara ƙasar Sin. Ya ce akwai giɓin cinikayya tsakanin Najeriya da ƙasar ta Sin. shin wani mataki ne ya kamata a ɗauka wajen samun daidaito abin da muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kenan in an jima yanzu a madadin ibrahim almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da ms julie gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyoyin mr nelson da mr keith ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga halima da jamila da shirin yau da gobe